suratul nasri sura ta ɗari da goma kenan wanda tana kunshe da ayoyi guda uku ita kam sura ce wadda take madaniya ma'ana an saukar da ita bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sura ce wadda take mai falala kamar yadda hadisan ta za su nuna a nan gaba mai Allah madaukake ce bismillahir rahmanir rahim idza jaa nasrullah ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ubangiji ta ce idza jaa nasrullahi wal fath idza jaa nasrullahi idan nasarar ubangiji ta zo ko taimakon ubangiji ya zo wal fathu tare da buɗe shine buɗe makka aka ci nasarar buɗe makka wa ra'aitan nasa kuma kaga mutane yadkhuluna fi dinillah suna ta shiga addinin Allah afwajan jama'a jama'a domin lafazin afwaj jam'i ne na fawj to a wannan lokaci fasabbih bihamdi rabbika kayi tasbihi hada da godiya ga ubangijinka wastaghfirhu ka nemi gafaransa innahu kana tawwaba lalle ubangiji ta'ala ya kasance tawwaban bai yawan karban tuba hadisi ya tabbata cikin sunan nasa'i daga ikrima shi kuma ya karbo daga malamin sa shine abdullahi dan abbas Allah ya kare da a gare shi yace lamma nazalat idza jaa nasrullahi wal fath ila akhir sura lokacin da wannan sura ta sauka ta idza ja'a nasrullahi zuwa karshe qala ce, nu'iyat li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama nafsuhu na unzilat kamar an shelanta wa manzan Allah cewa kwanakinsa na duniya sun kare kenan a sakamakon saukar wannan sura fa akhadha fi ashadd ma kana ijtihadan fi amr al sai manzon Allah ya samu kansa cikin hali mafi kwazo mafi himma sama da da wajen ayyuka na lahira daga saukar wannan sura zuwa lokacin da aka karɓi rayuwarsa an gane ko a ahlul yaman ahlul yaman suka zo fa qala rajulun ya rasulullah sai wani mutum yace ya manzon Allah wa ma ahlul yaman su wane ne ahlul yaman saboda akwai nisa tsakanin Madina da Yaman da haka waɗansu daga cikin Larabawan tun da babu kayan sufuri irin na yanzu wanda nan da nan ka ka san garuruka sai kasance duk garin da a tsakanin ku akwai kilomita 500 600 ba lalle ne ka san shi ba sai yake tambayar manzon Allah yadda ahlul yamani suke sai manzon Allah ce qaumun raqiqatul qulubuhum mutane ne masu taushin zuciya allayyinatul qulubuhum mutane ne masu sanyin rai masu sanyin zuciya al-imanu yaman wal hikmatu yamaniyya wal fiqhu yaman manzo Allah yace al-imanu yaman imani dan yaman ne wal hikmatu yamaniya haka hikima ma ba ya ce an gane ko wal fiqhu yaman fahimtar addini ma dan yaman ne wannan hadisi yana daya daga cikin hadisan da ake kafa hujja da shi dangane da falala na mutanen yaman mutane ne wanda manzo Allah ya musu shaida da wannan sifofi da suke ciki da kuma aka samu zaratan sahabbai a cikin su irin su Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kare a gare shi da waɗansu ɗaya daya ku wanda manzon Allah har zuwa yake yi unguwar su da daddare dan yaje da suke rayar da dare da karatun alqur'ani an gane ko wato dai wannan sura saukarta kamar ana kelantawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne cewa wato lokacin sa yana dab da zuwa dan ta ce idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi wajen fasabbih bihamdi rabbika wani hadisin ya tabbata cikin sahih muslim daga ummu na aisha Allah ta kare da gare ta tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yuksiru an yaqula qabla an yamut manzo Allah ya kasance yana yawan fada kafin ya mutu yana cewa me subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayka yana yawan maimaita wadannan kalmomin subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik qalat tace qultu ya rasulullah sai na tambaye shi nace ya manzon Allah ma hadhihi alkalimat allati wadanne irin kalmomi ne wadanne wadanne naga ka kage su kana fadin su kwanan nan da kan baka fadin su wato wannan ya nuna manzon Allah bai rinka fadin su ba sai bayan an saukar da wannan sura kafin saukar da sura da baya faɗa waɗannan kalmomi da aka sai allati ahdathtaha kalmomin da ka fara da su ma'ana kwana kwanan nan kake faɗa su waɗannan kalmomi ne waɗannan kana sai manzo Allah ce ju'ilat li alamatun fi ummati idza ra'aytuha qultuha an sanya mun wata alama cikin al'ummata da naga wannan alamar kai tsaye sai in ringa faɗin waɗannan kalmomi alamar ita ce idza ja'a nasrullahi wal fathu ila akhir sura ma'ana manzon Allah a gurin ya fahimta cewa saukar da idza ja'a wato ba shi labari ake na ajalinsa ya kusa zuwa dukkan mutumin da yake ajalinsa ya kusa zuwa kuwa to kamata ya kama ya ƙara kwazo da himma wajen ayyuka na lahira ya kuma yawaita istighfari dangane da kasawa da a iya samun dan adam da ita dangane da abin da ya wuce a baya ina ba guna fahimta da kyau hadisi na uku wanda akai shi nan takaita hadisin bukhari hadisin bukhari daga abdullahi dan abbas yace kana umaru yudkhiluni ma asyaqi badar Umar dan Khattab lokacin yana halifa in zai shiga ɗakin shawara da manyan mutane sai kirawo Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas kuma yana cikin matasa tunda manzo Allah ya bar duniya Abdullahi dan Abbas bai kai shekaru 20 a duniya ba amma sai ya kirawo shi ɗakin shawara za a tattauna kan wani abin da ya shafi daular musulunci ga dattijai yan shekara ah, hamsin waɗansu ma yan shekara sittin a shiyaku badar irin wanda suka halarci yakin badar kaga wanda suke da wata sabiqatun fil islam wata falala da ta gabata cikin musulunci domin wanda ya je yakin badar yana da falala akan sauran wanda ba su je ba sai umar yake shigar da dai tare da su in za a yi shawara kana yake wata rana sai yace ma taquluna fi qaulillahi ta'ala me kuke da ra'ayin fada dangane da fadin Allah ta'ala idza ja'a nasrullahi wal fath fa qala ba'dhum sai wani sashin sai yace umirna an nahmudallaha wa nastaghfiruhu idza nasarana wa fataha alaina abinda muka fahimta an umarce mu ne mu godewa Allah mu yawaita istighfari idan Allah ya bamu nasara idan Allah ya mana buɗi haka kawai muka fahimta da mun ci nasara a rayuwa sai mu yi istighfari duk abin da muka fuskanta na rayuwa muka ci nasara mu yi istighfari shi muka fahimta a ciki wa sakata ba'dhum sashin su suka yi zai ba ce ko bai ba falam yaqul shay'a umar ko bai ce ko bai ba qala li abdullahi da abin sai umar ya ce da ni akaza taqulu ibnu abbas shin haka kai ma shi ne fatawarka ko ra'ayinka game da wannan aya ya kai Abdullahi da Abbas fa qultu la sai na ce a'a fa ma ta kula ce to menene kake faɗa ga da fassarar ta kuntu sai na ce huwa ajalu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam a'lamahu lahu wato ajalin manzon Allah ne Allah ya sanar da shi cewa in dai wannan sura ta sauka to ka kusan abin da kenan domin manzon Allah ya zo da shiga addini ya koye dai dai in har ya kai lokacin da an buɗe makka ko mutane sun shiga addini da yawa aikin mazo ya kare tunda aiki ya kare kuma sai ko zuwa ga ubangijinsa kenan abinda Abdullahi dan ba zai fahimta karkashin surar kenan yace abinda ake nufi kenan yace zalika wato idza jaa nasrullahi wal fatu wadalika alamatu ajlik idan ka ga nasaran Allah ta zo da ko bude to fa zalika alamatu ajlik wannan ya zama wato alama ta ajalin kenan da haka fasabbih bi hamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba qala umar umar yace la a'lamu minha illa ma taqulu ba wani abin da na sani na fassarar ta sama da abin da kai ma ka Ba ma'ana fassarar ka ita ce daidai sama da fassarar waɗancan dattijai da na kira da farko ko kuma na musu tambaya da farko mu kalli surar da kyau ubangiji ta ce idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba idza sharadi ne ko ba haka ba jaa ya zanto shine fi'ilu sharti to anan gurin muna bincike daga nan zuwa karshen sura ina jawabu sharti yake Allah ce idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu innahu kana tawwaba an samu sharadi da fi'il sharadi ina jawabu sharadi eh fasabbihi fasabbihi wa ra'aitan nasa ma'ana idan ba ki yake barwa cikin guba wanda yake gina idza jaa nasrullahi jaa fi'il sharadi an gane ko nasrullahi fa'il la ida jaa al-fathu madhufun ala nasr wa ra'aitan nasa wannan jumla din matsufa ce ala jumlatu sharti ita kanta da haka bata zama ita ce jawabu sharti ba dan yi aita ne akan ja'a da idan nasara Allah da taimako suka zo kuma ka ga mutane suna shiga addinin Allah da yawa me to shine sai jawabu sharti zo to anan idan muka ce fasabbih sai mai tambaya ce da mu dan me kuka ce fasabbih mu ce ai mun ga fata shiga cikin sa yawanci fata na shiga cikin jawabu sharti yana da dama ce da mu ba haka bane ba domin ja'a fi'li madi ne sabbih fi'li mudari ne tunda fi'li sharti ya zanto fi'li madi ya kamata fi’ilin da zai cikin jawabu sharti shi ma zanto fi'li madi dan me aka zo da fi'l al-amri da haka anan gurin sai a kaddara shi kenan idza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fa hadara ajaluka haka zaka kaddara shi jaa ajaluka hadara ajaluka ina ka dan fahimta idan har ka ga nasara ta faru an bude maka to ajalinka ya zo haka zaka kaddara shi tunda ko ajalinka ya zo me zai faru fatabbish bi amr rabbik wastaghfir innahu kana to kaga hadara da ke cikin jumlatin takaddir din nan wani ne fili ne madi wanda shine cikin jawabin sharti daidai da wato ilin shafi din kenan ja'a wanda shi ma mazi ne hadara shi ma fi'il mazi da aka sun fi sajewa da juna kama da ce fasabbih shi ne fi'ili duk da wanda ya yake jidali da yawa zai iya maka jidali da yawa ya ce to ai abinda kai kaddarawa kai amma mu da muka ce fasabbin shi ne jawabin shafi ba kaddara muka yi ba adamu takadiri shi ne al aslu fil kalam eh la yusaru ila taqdir illa li daruratin tujibu zalika to amma dai gaskiya shine kaddarawar anan gurin ita tafi amfani dai ita ta fito da cewa ajalin manzon Allah ya zo ko musamman wannan abin da muka kaddara shi ana awance shi da abin da hadisin bukhari da hadisin muslim da na imamu da sai da muka karanta duk suka nuna cewa eh ajalin manzon Allah ne ina fata an fahimta kun ga ko akwai taimakekeniya da juna tsakanin ayoyin qur'ani da hadisai dan su suke fassara su ina fata an fahimta fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu kuka na tawwaba haka hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu yana yawan fada a cikin ruku'i da sujada yana cewa subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ighfirli Aisha ta ce ya ta'awwalu alqur'ana wato yana fassara ne domin idan yace subhanaka allahumma wato fasabbih kenan wa bihamdika ya zama fassara na bihamdi rabbika Allahumma ghafirli ya zama fassara na wastaghfirhu jumlar innahu kana tawwaba wannan jumla ce ta aliliya ma'ana ka nemi gafaransa saboda shi ne mai karban tuba saboda me zaka nemi gafaransa li'annahu kana tawwaban ina fata an fahimta ta gaba بسم الله الرحمن الرحيم